Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku, yau mun karɓi bakuncin Dr. Rebecca Samuel Dali, wadda ta samu lambar yabo ta sagio Vera de Melo da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ranar ayyukan jin kai ta duniya bayan kowace shekara biyu, domin yabawa waɗanda suka taka rawar gani a wannan fannin. A cikin doguwar hirar da muka yi da ita, Dr. Rebecca Dali ta bayyana abin da ya sa ta kafa wannan ƙungiya kimanin shekaru talatin da suka shige. Sunan ƙungiyar Santa for caring, empowerment, and peace initiatives, SETI. Wato, kungiya ne na wuri na kula da mutane da ingantawa rayuwar mutane da kuma harkan zaman lafiya a tsakanin jama'a. Na kafa kungiyar a alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da tara. Dalilin kafa kungiyan shine a taimaka ma marasa galihu waɗanda suna shan fama wato domin a taimaka yadda rayuwansu zai zauna maimakon fatara su samu walwala maimako kuwa muskunawa su samu yadda za su samu yanci da kuma zaman lafiya sannan kuma su zauna kuma da martaba a tsakanin jama'a dalilin mabiye da wannan kuma saboda a karfafa zaman iyali su zama mai kyau a cikin eh, jama'a idan iyali ya yi kyau wato ko menene zai yi kyau sannan akwai waɗansu muhimmomi abubuwa wanda ana yi ta karfafa zama na ko kiwon lafiya da waɗansu ire-irensu. Dalilin da aka kafa kungiyan domin a taimaka ma marayu, a taimaka ma gwamraye, a taimaka ma masu gudun hijira na gida da na waje. kuma a taimaka ma waɗanda kuma suna nan suna da hiv aids wato masu ciwon kanjamo to akwai wani abu da ya faru ne ko kuma wani abun da kika lura da shi da ya sa kika ɗauka a cikin ranki ki kafa wannan kungiya domin taimaka ma waɗannan mutane da kika rattaba? Eh, akwai abubuwa domin a cikin rayuwa musamman na Najeriya ni ina arewacin eh, Najeriya North East, na gani yawanci irin waɗannan mutane suna fama nima da kaina na girma a cikin wahala. Sa'anan kuma ko makaranta ma ban same shi da sauri eh, da sauki ba. Sa'anan yana ni kuma akwai yunwa. To, na kafa wannan kungiya domin ɗan samu waɗansu wanda na san su ko kuma wanda na sun zo ta wurina ko na ji labari idan suna zama mawuyacin hali sai ɗan taimaka musu kada su sha wannan wahala ba. To, marayu kuma ba a kula da shi, kaga dangi sai su ki kula da marayu. Sa'anan gwamraye kuma ana kwakwashe kaya na mai gida sai a bar gwamrayen daga ita sai Allah. So mun kafa wannan kungiya muna da loyoyi guda uku. Idan an musgina ma gwamro muna iya mu je mu sami mutanen sana mu yi magana. An har na shiga kotu ma mukan iya je mu shiga kotu domin mu kwato yanci a ah, gwamruwa ko kuma marayu wanda suna shan wahalan nan. To kin kafa wannan kungiyar kimanin ko kuma zan ce ma sama da shekaru talatin da suka shige a daidai lokacin da kungiyoyi masu zaman kansu ba su zama fitattu ba musamman da a arewacin Najeriya. Yaya kika yi eh, ta waɗanne hanyoyi ne kike ɗaukar nauyin wannan kungiya ko kuma ina kike samun kuɗaɗen gudanar da ayyukan kungiyar taki? na fara kaɗan-kaɗan amma daga baya sai na nema kungiyoyi wanda za mu haɗa kai. Na farko babban kungiya wanda mun haɗa kai ana ce da su nela nela ɗin wato kungiya ne wanda suna samu kuɗi daga wurin USID. So, nela ɗin wato kungiya ne wanda ana ce network on ethics law hiv aids shine uh, acronym na nela so nela din sun zo domin su yi aiki a tsakanin mutane waɗanda suna shan fama da hiv da yara wanda kuma suna shan fama shine muka bi muka yi mun shiga eh, partnership da su mun shiga mu'awala da su mu'amala da su a cikin alif dubu biyu da goma sha ɗaya zuwa alif eh, dubu biyu da eh, goma sha uku a ciki muka bi muka suka bamu mu kuɗi kuɗin da suka bamu mu mun yi aiki a kashi biyu. Kashi na fari shine yara waɗanda HIV eh, ko kuma ciwon kanjamo ya kashe eh, iyayensu daga shekarar eh, wanda aka haife su zuwa sha bakwai da kuma yara waɗanda ko iyayensu ba lafiya amma su ma suna cikin mawuyacin lokaci. Sai muka yi muka kakkafa kungiyoyi wanda a cikin jama'a wanda su ma za su taimaka mana domin ba yadda za mu shiga cikin gari haka ba mu san garin ba sosai ba. Mun fara aikin a local government guda biyu, Maiha local government da Madagali local government. Sai muka nema mutane waɗanda manya-manyan mutane wanda manomi ne a waɗansu kuma PTA waɗansu masu kungiya na masu tafiya na hanya da sauransu. So muka kafa mutane wanda suna cikin mutane su guda talatin. Amma community volunteers wanda masu ba da kai mun samu arba'in arba'in. So tare da waɗannan ne shine suka nemo mana mu tare da su muka nema yara wanda ba su da karfi sai muka ba su abinci sannan kuma muka ba su uniform yara kusan dubu takwas muka yi a wannan local government na a madagali local government dubu hudu da dari hudu a maiha local government dubu uku da dari shida mun je muna dudduba yaran nan muna saye musu uniform muna ba su abinci sa'anan kuma an mun je mun gani gidajensu ba kyau ko kuma iyayen suna bukata wani abu sai mu gyara gidan sa'anan mu ba da kudin sana'a da kudin magani ma gwamrayen nan ko kuma wanda dai ciwon kanjamo yana damunta sa'anan in mun je makarantu idan makarantan mutane su yi yawa amma ba salga sai muka ga salga abinda lokaci ya bamu damar kamu kenan yau ya kuma mako mai zuwa idan madadin Dr. Rebecca Samuel Dali wadda ta sami lambar yabon ƙasa da ƙasa ta musamman domin ƙoƙarinta na kula da 'yan gudun hijira da hare-haren ƙungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya da kuma Salaman Abba da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayin muke.